ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. bismillahi Rahmanir Rahim Hatsabibin tsibiri kashi na talatin da ɗaya. Bayan kwana biyu sai na rika mafarkai marasa daɗi inda nake ganin wani matsafi ya zo ya ɗauke Maimunatu tare da ƙone yankin baki ɗaya sai zargin ‘yar ta ya ɗarsa a raina, na cewa za ta halaka min maimunata ne, saboda ƙiyayya da take min, don lokacin na sake samun rabo, kuma ita ce ta fara sanar min da ina da shigar ciki, kafin ma na gano canji a jikina. Bisa wannan dalili marasa tushe, shaidan ya taimaka wurin tunzura zuciyata, har wani hantsi na tashi hankalin mijina akan sai ya amso kyautar da ya bata, shi kuma ya fusata ya ce in tafi gida sai ya neme ni. Na ko taho ba tare da kowa ya san abin da ya haɗa mu ba, haka sanda na iso na kasa sanar da kowa dalilin tahowar amma dai daga yadda na iso suka gane fushi na yau inda ɗan uwana Bello ya ta bani hakuri har na ji na huce zan koma washe gari na ba mijina hakuri tare da cire tare da cire zargin uwata a raina mu zauna mu fahimci juna sai aka waye gari da bakin labarin ƙonewar yankin baki ɗaya don ko dabba babu wanda ya tsira lamarin da ya janyo na barin cikin jikina sakamakon firgici wanda shine dalilin da kowa ya taso ya ganna zaune a raganna a matsayin matar ɗan uwan Bello. Wanda halin da na shiga na damuwa ya ba shi damar bayyana min ƙaunar da ya jima yana yi min a matsayinsa na ɗan yayan babanmu Arda Kabiru. Amma tasowar mu a hannun mahaifinsa sakamakon mutuwar iyayenmu sai muke yi masa kallon uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya. Jin abin da ya ambata ya tada min hankali, amma bafa ya fahimtar da ni har na amincewa aurensa lokacin in nuna goyon Arda Ahmadu. saboda Allah bai bata rabo da wuri ba sai bayan shekaru masu yawa inda ta rika haihuwa akai-akai kamar da yadda kuka gan ku cike da gida tare da iyalai kukan da ya ci karfinta ne yasa ta dan dakata da magana saboda tuno rayuwarta ta baya Lena da sauran jama'a na taya ta domin idan aka cire inno a wurin babu wanda ya san lokacin da abin ya faru sai dai labari da ake tasawa yana taimakawa wurin sanin konewar yankin amma ba su taɓa sanin inna sai ta yi rayuwa a yankin ba sai yau hatta kuwa da arda Muhammadu. Sai a yanzu yake jin lamarin. Aikam ya shiga mamaki, har sai da ya furta inna. Shi ne dama dalilin da ya sa kika gina tunani da son dawowa da yankin arda Amadu Maraya? Ta motsa kai, kana ta amsa da ka babu. Shi ne dalili, saboda ina son sake rayuwa a yankin, ko na samu na mutu a can. Abin da ni a ƙasar da mijina, 'yar uwata, gami da yarana guda goma cif, maza takwas, mata biyu, inda tokarsa ta kasance. Inna, zan ko cika miki wannan buri. Na gode ɗana. Ban amince maka aikata hakan ba. Muryar ino ta ratso kunnuwan shi, wanda ke fita da kyar tana cije baki wanda ya gama bushewa. Inno ke yi haƙuri, abin da yake tsakaninmu ya wuce haka, domin ba auri mijinki don cin amana ba, sai don raya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani abu ya soki ƙirjin Lina da ya sa ta miƙe tsaye da sauri tana shafa saitin zuciyarta. Idanun kowa ya yi kanta, har ɗaya dube ta yana faɗin zauna ki cika min alƙawarin da kika ɗaukan min na cewa za ki sanar min da wace ce ki da kuma dalilin zuwan ki nan komawa ta ta zauna tana faɗin inna ba ta gama ba mu labarin ta ba dan na hango ta sani ko wace ce tun a farkon tsayuwa ta a gabanta motsa kai inna tai ta ɗora da haka ne yarinya saboda tsawon shekarun nan na kasa mancewa da autata mai manatu haka nake hango bata mutu ba tana nan wani yanki da matsafa suke duk da ina ƙaryata zuciyata amma na ƙi daina hasko haka sai kuma a cikin shekaru uku zuwa hudu sai na rika mafarkin ki. wai jinin maimunata ta zo gare ni wacce ke ce nake gani a mafarkin ba kowa ba kina cewa ga kinan kin dawo cikin dangi na shiga damuwa sosai har jikina ya rikice bisa taimakon arda muhammadu na samu sauƙi sai na sanya juriya gudun raba masa hankali ga kula da al'umma ga ciwon mahaifiyarsa sannan ga nawa Ko tsamtaran jiya sai na ganki kin zo min kamar yadda kuka shigo tare da dan albarka Muhammadu. Ashe da gaske zaki zo din. Allah abin godiya. Alhamdulillah. Allahu akbar. Bata kabara ta yi amsa kuwa daga bakin ardar jama'a. Lena ta kwalla ihu a razane sakamakon jin hucin zafi a cikin kunnuwanta. Ta rungume inna inda ita kuma ta so tofa mata addu'o'i. Ayyukan sai ta rikice ta janye jikinta tana buga kanta a ƙasa tare da kururuwa. sai jama'a suka so mu ambata kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sake gigi cewa lina tai ta rasa inda za ta sa kanta a take kuma tari ya sarƙe ta sai ga amai ya biyo baya ta sunkuya ta soma kwarara shi jazir bai da maraba da jini kuka inna ta fashe da shi jikinta na rawa yayin da inno ta zube a wurin tana mulmula ciwonta na jinni ya motsa arda ne ba babban ɗansa kuma uba ga saurayin na habu umarnin ɗaukar inno ya kai ta ɗakinta ya ba ta taimakon da ya dace shi kuma iso gaban Lina da amanta ya tsaya sai numfashi take saukewa Inna ta miƙo masa ruwa ya bata ta wanke baki da fuskarta sannan ta dawo ta zauna kusa da Inna sai sannan take mata tare da jama'a wurin tana amsa musu da kai a ƙarshe da ta ji nutsuwa ta gyara zama ta soma ba su labarin da ta san za su fahimci wace ce ita cikin ɓoye tsantsar tsafin su da duk wani sirri da ta san zai sa su ji tsoron mu'amala da ita ta ɗora da dalilin zuwan ta yankin har da ta haɗu da sahabu suka kawo ta wurin ardo wata kabara ce ta sake karaɗe kunnuwanta lamarin da ya sake dagula natsuwarta ta sake faɗa lamarin da ta samu sauƙinsa yanzu amma ba ta yi amai ba sai uban kakari da ta riƙa yi kamar numfashinta zai bar jikinta hankalin ina da arda ya tashi matuƙa suka riƙe ta gam suna jijjiga ta daga musu hannu tai suka dakata ta goge bakinta tare da shafo ƙirjinta duk a lokaci ɗaya sannan ta buɗe baki murya a sake ta ce riko da abin botar ku zai zame min barazana ga lafiyata baba ka umarce su da su yi shiru ko zan samu numfashi na ya daidaita ku yi shiru kuma ku koma mahallinku tunda kun gane abin da aka ta samu ku ga dai jika inna husaina a gaban ku wacce autatta maimuna ta haifa wadda aka sace tun tana karama sai dai ta bayyana mana a cikin duhu haske ya kamata mu taimaka ta samu wanda na alƙawarin dawo da ita cikin wannan hasken bisa amincewar ranta saboda musulunci bai ba mu umarnin tursasa wanda ba sa ciki shiga ta ƙarfi ba sai da amincewar rayukansu ta hanyar yi musu wa'azi gami da fitan musu da kyawawan halayen da muka gado wurin mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi za su gani har mu samu nasarar shigo wasu tafiya cikin haske suka jinjina kai sannan suka nufi muhallinsu suna zantaka ƙasa kasa yadda suka bar ardo inna da lina wacce ta tafi kanta da ke barazanar rabewa biyu saboda ciwo gashi ba ta son yin amfani da tsafi don samun sauki don da ta ji kalaman arda na burin fitar da ita daga duhun tsafi da ta gada zuwa haske wanda zuciyarta ta cika da son ganin ta yadda lamarin zai kasance duk da ta gano abu ne mai kamar wuya lina ki nutsu mu ɗin jininki ne domin ni kani ne ga mahaifiyarki ina buƙatar amsa suna na uba a gare ki ina kuwa dama matsayin uwa ce a gare ki kin ga kenan mun katange ki daga maraici wanda amincewa da hakan zai ba zuciyarki damar aminta da duk ayyukan da zaki ga muna gudanarwa na bauta ga Allah guda ɗaya wanda ba shi da abokin tarayya. Na amincewa kalaman ka, baba. Dama ba da sauran dangi sai ku. Farin cikin da nake ciki ya wuce bayyana kalaman baki. Domin ji nake kamar maɗi ce ta da rayuwa duk idan na kalli fuskokinku. Allah sarki auta ta mai munatu. Ta fito daga tsatsan haske ta ƙare a cikin duhu. Hakika ba zan taɓa yafewa fasikin nan gona ba. inna ta ƙarasa maganar muryar ta na rawa ya isa haka nan ina. abin da ya faru ya riga ya faru sai haƙuri wanda yinsa ya zama dole yanzu bari in tafi ba da sallah don lokaci ya gabato in ya so zuwa wayewa gari na yi miki bayanin ta yadda zan raba lina da wannan tsafin domin abin da take alamun tsafin ya fara barin jikinta ne gashi kuma na lura bata shirya wa hakan ba ya faɗi yana kallon idanun lina da kau kai gefe tana murmushin yaƙe domin a zahiri hakan yake a ranta da ta fahimci wuya za ta sha yayin raba ta da shi. Shikenan Muhammadu, Allah ya kai mu lafiya. Lina za ta ba mu haɗin kai, kar ka damu. Na gode sosai da sanadin alkhairi. Sannan ka duba jikin inno kafin ka tafi masallaci. Ba na jin daɗin halin ko in kulan da kake mata. Duk da ita ta koya muku rashin damuwa da juna. Ciwon tsufa ne ke damunta wanda ba shi da magani. Sai jinnan da ta rika aiki da su domin samun biyan bukatar ta na mugun abu a kanki da Baffa Bello. su ne suke dawa suna razana ta tare da zuƙar jininta wanda zuwa yanzu sun gama da ita a kowane lokaci za ta iya mutuwa Duru suka yi hallina ta kulle baki babu wanda iya cewa komai gana haka sai ta miƙe ta dube su kaɗan ta ce ina tunanin zan koma yankin adda amadu a cikin daren nan na yi gyara don in kun tashi dawa ku samu ƙarashe ne a aji kalle ba zan bari ki tafi ko ina ba ina tare da ke ha'in aure da ke ga wanda ya dace ko na ga jikokin autata mai munatu. gaban lina ya faɗi ta kalli ina idanu waje ta kuwa gyaɗa mata kai alamun ba ta tabbaci sai ta koma ta zauna tana faɗin ba zan iya musu da mahaifiyar maɗita ba duk yadda kika yi da ni daidai ne amma ina roƙon da ki bani na je na dawo ta furta hakan don samun hanyar guduwa tunda ta ji magana aure wanda take hangowa ba ta da miji sai ya rima ali a'a kina nan tare da mu don kin gama zama cikin aljanu sai mutane ki. inda za mu koyar da ke da muke rayuwa mai cike da jin daɗi da mushe idanu ta tana hasko sabon aikin da ke gabanta na zille kudirin inna akan magana aure ki yi haƙuri ki zauna tare da mu dan idan inna ta kafe akan abu to babu mai canza ta sai ikon Allah idan ta ce eh to babu mai sa ta ta dawo a'a ta riƙa shi ashe bayan kamanni da lima har a wasu halayen ma suna kama ta fannin kafiya Muhammadu tafi kada ka makara ba da sallah don zamanta da mu dole ne magana inna ta dawo da ita tunanin da ta afka bayan arda ya wuce sai ita ma inna ta miƙe ta ɗauro laula. ta da ta zauna kusa da lina tana jan carbi kafin lokacin sallah ya yi sai kallo lina ke binta da shi tana hasko haka ta ga ana yi a biranen da ta rika zagayawa bayan ida da sallah wanda amsa kuwa fitan murya arda cikin karatun qur'ani ya shiga dukkanin kofofin jikin lina sai sauke numfashi take a hankali tana nuna juriya kada ta tada ina hankali wacce ta gano tana yi mata ƙauna ta musamman sai dai ana idarwa aman da ke taso mata ya balle ta baki ta hanci inda ta soma yin sa akan shimfiɗa don ta kasa motsa ta sauka wannan karan bakin kiran take fitar da shi kamar ruwan kwalta domin har da maiƙo haka yake gudu daga kan tabarma yana sauka ƙasa inda ƙasa take tsotse shi salati ina ta buɗe baki za ta yi lina ta yi saurin rufe mata baki don tana bari ta furta kalaman za ta afka a wahala fiye da wadda take ciki sai ina ta samu kanta da kasa furta kalma sai hawaye kawai take jikinta na zama. Lina ta sami mintoci goma sha biyar tana kwarara aman cikin sauti mara amo, inda babu wanda ya jiyo ta saboda babu kakari kamar na farko. Ganin da ina ta yi aman ya tsaya, sai ta ɗebo ruwan ɗumin da ta sa aka dafa mata don ta yi wanka. Tana ko wanke fuska ina ta juye mata ruwan da kanta. Za ta ɗauka don ta kai mata bayi ta hanzarin hana ta. Ta ɗauka da kanta ta nufi bayin, inda yake killace nesa da bukka inna. Sanda ta shiga kallon ruwan ta tsaya yi, sai ta murmusa tana faɗa ne da ke wanka da ruwan teku mafi kyau wai yau ni ce zan yi wanka da wannan ruwan ƙasa kulle idan ta dai tana ci gaba da sakin murmushi tana buɗe sai ga kwale-kwale ɗan madaidaici mai zurfi cike da ruwa yana fita da wucin zafi ta shiga ciki ta tsaya tana faɗin na gode madobi amma ban san me yasa ka bani na rasa tsafi na ba ba tare da ka kawo min ɗauki ba tunda na kasa ba kaina kariya abin da ya hana ki dakatar da akuwar lamarin nema shi ya hana ni baki taimako don haka ki yi ta haƙuri da rashin alƙalman sihiri da za ki ci gaba da yi ina miki fatan rayuwa a cikin wannan hali domin suna son ki haka za su yi duk mai wuya don ganin kin samu 'yancin rayuwa ba tare da kin takura ba na so maganin alamun haka madobi ni ma ina son su amma ina cike da fargabar ciwon da zan iya afka ciki idan ina tare da su kada ki damu bayan wuya sai daɗi haka na ji wasu suna faɗa kuma zan yi nisa da ke saboda zan tafi ganin mamana amma na yi miki tsari mai kyau saboda abincinsu bai kala da wanda kika saba ci ba. Na gode da kulawa, sai ka dawo, watakila a fada ka za ka same ni. Shi kenan, ni dai ina miki sha'awar so sabuwar rayuwa. Taimako na zai ci gaba da samuwa a gare ki, ko da kin koma su baki ɗaya. To duk sanda kika buƙaci haka, zan yi miki. Ko in saka hadimai na su yi, don yanzu zan baki da amintattuna. Na gode sosai, yi tafiyarka haka nan. hirar ta ishe ni don zan so ma wanka kada in na ta biyo sawuna dariya ya kyalkyale da shi ta kaiwa inda dariya ke fitowa duka iska ta tashi mai ƙarfi ya fice tamar maza tana fi da kayan jikinta ta so ma wanka tana jiyo salatin inna wadda ta gano guguwar tafiyar madubi ce ta gani ta razana hakika jama'an nan sun yi mugu riko da addinin gaskiya kamar jama'a birnin mungai zan zauna da ku na ɗan lokaci domin in fahimci yadda ake bauta tafarta tana nutsiya a cikin ruwan ko da ta taso sai ga sabulai da tararrakan da ta saba amfani da su a gefe ta ɗauka ta sille jikinta kamshi ya cika sashen inna wacce take tsaye a bakin bayan tana shawara ta shiga ko kuma ta jira saboda daɗewar da ta yi a bayan da kuma kamshin da ke fitowa a cikinsa sun tashi hankalinta tana shirin sanyo kai lina ta turo nata sai ta ja da baya ta fito sanye da siririn pant da bra yi ko'ina ta tarauka salati mai ƙarfi wanda ya janyo hankalin jama'a suka nufo sashen a hanzarce ganin hankali na taɓa cewa ganin su sai ina kawai wacce ke ci gaba da salati tana tafa hannaye doda hutun zafin da ke damun kunnen lina amma lamarin sai ya bata dariya ta murmusa tana nufa ɗakin ina. ta zauna a gefen gadon kara tana jiyo ina na ba jama'a labarin abin da ya sa ta yin salati cikin karaɗi ta ɗora da cewa kun ganta yadda ta fito wanka kuwa ɗuwayyuka da nonuwa duk a filin Allah kai jama'a rashin addini bai yi ba wallahi yanzu ba sai ta ɗauki hankalin wasu mazan ba su fara kawo mata tafka Allah arda Muhammadu maza ku zo mu tattara mu koma can yankin kada a biyo dare a kashe ni a yi sama da ita inna ke ma kin zama irin inno ku yi ta surutu alhalin babu komai shin ku kun ga bakuwar inna a gurin da innan take ta nunawa wata mata ta ambata mu ba mu ga komai ba saka amsa a tare a yaka inna ta so mu tafa hannaye kafin ta soma sababi do suka watse sai ta shigo ɗakinta tana nishi saboda magana da ta ta zauna a gefen lina da ke shafa mai ta kama baki tana faɗan, anya zan iya zama da ke kuwa kalle za ki iya inna kawai dai ki rage surutu ne domin za su soma ɗaukaki mai taɓin hankali saboda ba za su ganda ba sai ke kaɗai ikon Allah sai ji da gani tsafi gaskiyar me shi tana faɗin hakan ta fice ta koma kan sallaya ta zauna ta zabga tagumi Nina kamarmashi kawai ta ta ci gaba da shiryawa, inda ta sa doguwar riga mai ruwan madara wanda ta cire kuma suka ɓace. Ta fito ƙamshin ta na yi wa hancin ina sallama. Ta kalle ta da sauri sai kuma ta so jera atishawa ba iyaka. Majina da yawu da suka fito mata. Lena ta yi dariya tana nuna hancin inna sai ga atishawa ta tsaya cak. Ta dafe mata kan, ta sanya farin kyalle ta goge mata fuska, sannan ta rungume ta tana faɗin ba laifina na bane wani jinni ne ya miki tsokanar kaka da jika ya sa kika yi ta attishawa amma ba zai sake ba na masa magana ta ƙarasa magana tana sumbatar kumatin inna ita kuma sai ta washe baki don ta nemi ciwon kanta ta rasa da riƙo hannun lina suka fuskanci juna ta soma magana a hankali cike da tarin damuwa jikalli ki rabu da aljanunan da tsafin nan ki da rayuwa gaskiya mai cike da ni'imomi marasa iyaka don allah da manzansa ki karɓa addinin gaskiya wanda zai baki damar zama tare da mu har abada to ina ai ina tare da ku kuma dama masu bauta ta gaskiya nake nema tunda kuna cikinsu kuma zan shigo nima amma sai kin amince kin bani na je na dawo kin tabbata za ki dawo gare mu je kalle eh na miki wannan alkawarin zan dawo shi ne lokacin da zan shigo cikin hasken da kuke magana amma ba zan tafi ba sai na ga kun koma yankin arda amadu za mu koma amma rabinmu sauran kuma suna nan sai habibu ya zama jagoransu waye haka ɗan arda muhammadu na biyu baban hafizu da ali yaran da suka yi miki jagora zuwa gare mu me yasa ɗansa na farko ba zai riƙe nan ba bai da halin kirki uwar shi ta ɓata masa zuciya da mugunta da cutar jama'a ina kina da kirki sosai ashe wurin ki na yi gadon halin tausayi ga al'umma jikalle wai ku kaɗai mai da ta haifa ne ban ji kin ambata mana wasu a labarin ki ba sai ke kaɗai da 'yar uwarki mara kan gado eh mu kaɗai muka tsaya amma ta yi haihuwa da yawa dan har ta cire rai da sake samun rabo sai ga mu bayan mu haka ta rika haihuwa suna mutuwa sai mu ne ya tasa har muna murna mun samu ɗan uwa shi ma yana cika shekaru biyar ya mutu daga shi kuma bata sake haihuwa ba har ta mutu Allah sarki Allah ya gafarta mata duk da bayan da tabbacin zai yi hakan domin bata mutu akan bin tafarkin addinin gaskiya ba amma ba zan gushe da nema mata rahama Allah ba tare da addu'a Allah ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna Ina kina nufin bayan wannan rayuwa da wata rayuwa a ƙarƙashin ƙasa kenan sosai kuwa inda rayuka za su girbi abin da suka shuka na alkhairi ko kuma kishiyarsa kin ga duk wanda ya kasance a cikin rayuwar duhu har ya mutu a cikinsa ba shi babu samun rayuwa mai daɗi irin wanda suka rayu a cikin haske irin wannan da muke ciki. wutar jahannama za a jefa su su zama makamashinta yayin da mu kuwa za a kai mu gidan aljanna mai cike da ababe na jin daɗi ninkin wanda aljanu suke sato miki tsara fuskar ina ido na tai zuciya tana zillo da jin sabon karatun da bata san da shi ba ji kalle ki amshi addinin mu tare da watsa da lamarin aljanun nan sai ki ga kin koma ga Allah cike da ayyuka managarta waɗanda za su taimaka miki zuwa gidan aljanna da daɗin da bai taɓa yankewa ba har abada. hawaye lina ta soma sharewa Ina ta rungume ta tana bubuga bayanta a hankali ta soma magana inna ina kuka ne saboda maɗi ba ta cikin masu samun wannan daɗin da kike ambata shin ya zan yi ta samu daɗin nan ma addinin da yake samar da hanya zuwa daɗin sai ki zamo cikin abubuwa uku nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar mana za su yi amfani ga mamaci wato ɗa na gari mai yi wa iyayensa addu'a ilimin da ake amfani da shi sai sadakatul jariya kin ga tunda ta rasa biyu ciki sai ki zama mata ɗaya wato ya ta gari mai yiwa wa mahaifiyarta addu'a zan zamo kuwa inna na rantse zan zamo ba ta jimawa ba yanzu ki kira min ne masa sallama domin cikin dare zan tafi dan in da wuri gaban inna ya faɗi domin bata shirya rabuwa da jikarta ta ba a wannan lokacin kirawo shi inna ki nutsi kalle za ki sallama da shi amma ba yau ba ki bari zuwa gari ya waye ido na ganin ido kowa ya ga ki. motsa kai tana sake nutsuwa cikin nazarin maganganun inna na game da cewa akwai wata rayuwa bayan wannan tana nan zaune ta ga inna ta tashi ta tara kabara sallah kafin ta idan ana ta kama ta abinci ta kowane sassa ana jera kusa da lina inda ta yi ta musu godiya bayan inna ta idan sai ta umarce ta da ta ci abincin bubbuɗewa ta yi hankalin lina ya tashi sanda ta ci karo da abincin da aka ce ta ci saboda ko sanda take tsibiri kafin ta fara zagaye birane gasasshen nama suka fi ci sai kuwa kayan lambu da ganyen bishiya da mazauna daji ke ci amma sai gashi yanzu ta ga abinci fari baki, har da ja wato tuwon masara na dawa da kuma na aca bismillah kalle duk saboda ke aka kawo su Dan ni bana cin abinci mai nauyi da daddare fara ta ishe ni kin ganta can hura ta damo mun inna ba na fura ne ma ita zan sha don ban iya cin wannan abincin ba sai wanne kika iya ji kalle Kar ki dami inna zan sha fura kawai to gata sha ki ƙoshi ta miƙo mata ta amsa daidai lokacin da kwantena mai ɗauke da abincinta wato farfesun kayan ciki ta bayyana a gefenta ta ɗauka ta so mace inna ta ware ido cike da mamakin lamarin dina ta miƙo mata tana faɗin mace zai ishe mu inna A'a, aji kalle ban cin abincin sata kayan 'yan wuta jahannama murmushi lina ta yi sannan ta mai da hankali kan farfesun sai da ta ci ta ƙoshi sannan kwantena ta ɓace ruwan roba ya bayyana a hannunta ta shanye ta cilla da roba a tsakiyar filin sannan ta dubi inna ta lamshe ido ta ce inna shafirar ki mai hira ai na ƙoshi jikalle saboda mamakin lamarinki ya ƙosar da ni ya zan iya raba ki da waɗannan aljanin ne kafin Arɗa muhammad ya zo gobe ya fara gwada sa'a shi da na san yadda zan yi da yanzu na aikata amma in sha Allahu sai kin dawo rayuwar mu, kin daina cin kayan sata Dina ta yi shiru tana raya wani abu sai ta yi murmushi sannan ta kwanta a gefen inna ai da sauri ta ce tashi mu shiga ciki kada ki ƙara kwaso kanki wasu jigajigan ifritan lamarin ya fi ƙarfinmu ba musu ta miƙe suka koma ciki ta kwanta akan gadon kara ta kulle ido kamar mai baccin gaske tana ta sauraron ina na kaiwa da kawowa har dare ya tsala ta je ta kwanta a bayanta tana shafar su kanta sai da ta tabbatar bacin ina ya yi nisa sannan ta miƙe ta sambaci kumatunta cike da damuwa kana ta fice zuwa wajen ragar inda dokinta yake ɗaure ta hau ta kalli bukokin ta ce zan da ba da jimawa ba dan idan na bari gari ya waye lallai ba zan ga fuskar yarima ali ba har abada domin wurin haɗuwa da shi zai fi ƙarfi na gashi burina na da yankin nan bisa rakiyarsa cike da kula na gode da tarin ƙaunar ku gare ni inna da arda muhammadu sai gani na biyu tana rufe baki ta zabar dokin ya ɗaga sama kamar tsuntsu bai sauke ta a ko'ina ba sai yankin arda amadu inda ta ga canji ta hanyar gyara shi yadda zai zama bukoki kawai za a kakkafa sake shiga cikin farin ciki tai ta sauka ta watso haske ya koma kamar rana ta rika kewayawa tana nishaɗi a ƙarshe ta koma jikin dokin tana cewa aikin hadamin madobi ne na gode muku tare da ubangidanku ta hau kan dokin ta soma tafiya a cikin sassarfa daga bisani ta zabure shi ya so falla gudu cike da jin ƙoshin lafiya ya nausa da ita cikin dajin dan ta ƙudurta tafiya a kan dokin ba tare da ta yi amfani da alƙaliman tsafi ba domin gano nisan da ke tsakanin yankinsu da dajin kabobo gudu ta rika zuba a cikin dokar daji cike da jarumta ƙura na bin sawun dokin don idan ta wuce babu abin da ake hangowa sai tashin ƙura da ke rufe ta duk tsakiyar dare ne bai sa ta saurara ba gudu kawai take ba tare da tunanin abin da zai iya bata matsala ba haka dabbobin cikin dajin suka rika ɓoyewa gudun afka kuma dokin ya taka su su mace wanda ke gudu kamar an yi masa allurar ƙarfi haka ne ya ci gaba da tsere lina na manna a kan shi sai dab da asuba ta isa bakin shiga dajin kabobo inda ta yada zango a bakin teku tana sauka dokinta ya zabura da sassarfa ya kafa baki a cikin ruwan ya shaye nak sannan ya ja da baya daga kai sama yana haniniya mai ƙarfi Lina ta taho da sauri ta ɗora hannunta a kansa tana shafawa, sai ya girgiza ya furzar da ruwan bakinsa. Ta yi murmushi, ta ja shi zuwa ƙasan bishiya mai yalwar ganye, ƙasan ta kuwa ciyawa ce. Ta sake shi ya so ma kiwo, sannan ta dawo bakin teku ta zura ƙafafunta cikin ruwan. Kana ta sun da ta mu watsa ta tana sauke ajiyar zuciya saboda sanyinsu. Ta jima a haka sannan ta hau saman ruwan ta tsaya, kamar ta hau kan dutse. Ta ɗaga kai sama tana tsara girgije ido, wanda alfijir ya soma hudowa.